الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو تقص كينا قوة آية وتن المحرم hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya ta ɗari huɗu da arba'in da takwas. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna dai nan cikin a'amalul littafin a'amalul qulub shafi ɗari biyar da tamanin da ɗaya. Matashiyan da za mu tashi a kanta, a as-sakinatu عند القيام بوظائف العبودية samun tsayuwa nitsuwa nitsuwa a wurin tsayuwa da aikace-aikacen bautan Allah ana samun nitsuwa sosai wurin yayin da mutum yake bayar da aikace-aikacen Allah yanzu kaga mu yau da yake mutum yana wurin karatu bai ma san an yi ruwa ba ya san an yi ruwa amma dai ba wani sani na tashin hankali ba da za a ce ya sai a gudu a shiga cikin ɗaki a ah, idan ai muna gani muna na kaman karatun yau ma ya fi daɗi don za ka ga nitsuwarsa ya bambanta ana samun nitsuwa a wurin bautan Allah wanda bai saba ba wanda zuciyarsa take bu abu shine yake ganin an daɗe an daɗe kuma abun an takura masa saboda an hana wa shaiɗaninsa walwala saboda kana Allah Allah yake iya ƙoƙarinsa ya samu a zaga an taƙaita an tsaya an saki mutane su huta har da za ka ji mutane ba suna faɗa ya kamata an salami mutane na tsalle mutane su samu su samu yanki mm, sallah sai da kaddare ce ikon Allah amma ba taba cewar yan siyasa su saki mutane a huta ban haka tafi taro a tsaya sai an ga ƙwaƙwaf to Allah ka daɗa mana tsuwa ka ba mu nutsuwa wurin bauta Allah kuma ka sauƙaƙe mana mu fi ƙarfin ranmu rayukanmu masu irin wannan taurin kai wa minha kun gade ta annabawa wancan satin nitsuwan da kuma nitsuwan mabiya annabawa to wannan nitsuwa ne wurin bautan Allah musamman wa minha as-sakinatu 'inda al-qiyami bi wadha'ifil ubudiyyati samun nutsuwa wurin da aka yi tsaye wurin aikace aikacen addini wahiyar lati turisul khutwa ita wannan sakina ita ce mai haifar da kaskantar da kai gaɓaɓuwa suke kaskantar da kai wal khushu ita dai wannan nutsuwa ita ke haifar da khushu'i abu biyu kenan a cikin da ma'ana a shi kusu a cikin zuciya ke ba ga kowa yake ba in dai ya kace kusu idan ya kai kusu a cikin zuciya sai da shiga mutum yana yana kirma kaga hawa yana zuba to abu ne a zuci wancan kuma gaɓoɓin mutum ainihin khudu za ga sun yi khadi'u nitsuwa fa yanzu ita ce ke haifar da eh, turisu ɗin can gab da tarfi ita ke haifar da rufe ido ba za ka iya kallon haram ba don za ka ji ina ya yi ma nauyi ka ɗaga ido ku ido da mace ko ka ɗaga ido ku ido da fasadi ta ai za ka ji abin duniya ya ma nauyi don samu nutsuwa to dai har yanzu ana turisu turisul khudu'a wa turisul khushu'a wa turisul gabdal tarhi ya shafi karatun safi kenan eh. a gababuwa ake ganin sa galiban amma wancan a zuci ne shi wa jam'iyyatul qalbi ita dai sakina nan ita ce ke tattaro nitsuwan zuciya ma'ana nitsuwa zuciya ta haɗu akan abu ɗaya tunda ai za ka je zuciyarka kai ita bakin hausa ka ce kana son binni kana son ƙauye to amma in akwai sakina sai ta baka nitsuwa da abu ɗaya don in zuciyarka ta rarrabu to za ka ga aiki akwai tashin hankali kai karan kanka babu nitsuwa tare da kai To amma eh, nitsuwa sai ta bawa zuciyarka gamsuwa da abu ɗaya. Kuma ƙarshe sai ka ga mutum na samun ci gaba, na samun ci gaba, in ma baka san sai ka ci Allah kai mu gobe zan samu. Idan baka samu gobe ce ai kaga ban san wa Allah ba zan samu a lahira. Duk wanda ya samu nitsuwa ai kaga ba zai taɓe ba. Uku kenan ko. على القلب على على عام ونيمان وجميع القلب وجمعية القلب على الله بحيث يؤدي عبوديته عند متون ريسا مداما خوكي ونم بوتا تاشي بقلبه وبطنه kasan ko aiki na ce ka bayar da bautarka da zuciyarka tana yi ga yana yi zuciya tana wurin Allah tana firgice tana menene nan gaɓaɓuwa na aiki wa eh, me yake da suna ibodiyata eh, bi kalbihi wa badanihi wal khushu'a ko wal khushu'u khushu'i natijatu hadhihi sakina akwai wanda ya dauko asali mu'lamul muwaqqi'ina hmm? ka gano shi ko nan gaban wa badanihi babu uh, koma ko full stop hmm? yawwa sun ya kamata an samu koma mu namu ya manta bai sa kuma ba gaba ɗaya haka yi shi irin ah, kai ma shi ne eh, amma an asali ne ko da eh, yi zai dama daban da zana ba ta kwabi ne na ina ka shi ina wani eh, ba hudu ba daban-daban gaman wannan akwai wani ina gabi da na kabari zan to zan karba والخشوع وتصيب خشوعي نتيجة هذه السكينة سكمكوني نوانا النسوان سكمكوني والخشوع نتيجة هذه السكينة وثمرتها كما آه، دي وانا ميكي دوا آه، فائدة إتوانا نسواني don da wato da khushu'i sakamakonta ne kuma fa'i ribatta ne riban ne tsuwar samara ai ayan itatuwa ne ‘Ya'yan ituwa, ai riban mai bishiyar ni Wa khushu'ul jawarihi ita ce ke samar da khushu'in gaɓaɓuwa, da ta yi gato khushu'il qalbi Eh, gaɓaɓuwa sukan samu nasu sakamakon khushu'in zuciya daga zuciya yake tasowa wa qadara annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wataran annabi ya ga wani mutum ya abasu ya lihiyatihi fi salati yana wasa da gemu, sa sallah yana taɓawa ko jiya yake ko tserewa yake dai uhu oho yana sallah ya kama jige mu ai sau da mutu zagani yana sallah ya kama susan kunne yana sallah ya taɓo nan yana sallah yana gyara abin da ke gyarawa daga ina wannan abun kaga bai tsaya a kan gemu ba yake cewa faƙala lau khasha qalbu hadha da zuciyar wannan ta yi khushu'i la khasha'at jawarihahu kaga kenan ba fa zai ba kana sallah kana karban abu kana cikin sallah kamar al'ada na sai ka ma dan makulli sai ka karba kana ga babu komai ba khushu'i amma da da khushu'i bayan da zaka na sallah ka karbi makulli ko ka bada makullin kamar da wancan ya sai ka ɗauko har ka ƙana masa ba ku shuri babu muraƙa ba ba. Hmm? faɗo sosai yadda ka fara sai eh, kaman tarawihi kenan eh a ma to gaskiya irin waɗannan ya rasu, ake ce bai kamata a zo da su ba tunda kaga ba da hankali don an ce ba za a zo da yaro sallah ba sai ya mallaki hankalinsa za a yi masa tsawa ya tsawatu za a ce bari ya bari za a ce ishiru ishiru sannan za a bashi a ah, wannan wannan rashin tarbiyya ne wannan rashin tarbiyya ne laifin iyaye ne da laifin mu gaba daya saboda abin da za ku lura da shi mu ne fa kaɗe fa muke sallah da yara kusan waɗanda suke sallah da yara kaɗan ne in suka zo ma yaran kusan za ka iske in kafa ba da sallah a nan to ka shigo cikin masallacin sai ka kafa sallah nan ana sallah suna wasanni su suna doke-doke ana sallah mai wasa fita da gudu saboda an an gama sallah sai wani ɗauko abin duka to wannan tarbiyya ne mun samu ma sun zo masallaci a irin wannan jan zamani wanda ake jin addini wannan babin tarbiyya ne sai ana ana yi daidai dole daidai mu daidai abu na dai mu dole a yi don da ya ka ga yanzu muna complain zan kaga kamar wa'annan yara suna zaune a TV suna kallo za ka ji daɗi da shi nake eh? ka je misalin ka ga kaga leƙonan inda suka tusa littafi a gaba kowa da rawan su ka gan su eh? to yanzu a ce maka ka je ka same suna kallon TV ya za ka ji ƙarshe yanzu an haɗa sallan nan to su aka haɗa wa sallan yau za su zo su kalli tibin su lafiya lafiya tare da baban su. ƙarshen ta ganin an yi ruwan nan idan ɗan sai wasu ‘yan jusa ko ni ɗan makulashe haka ɗan kawa a ba su ai ta hira baba kaza kaza kaza kaza tibi na ta tsayi kwallo suna kallo sun san kwallon. wanda bai san kwallo ban kana kallon kwallo sai ka rasa mai ake sai ka rasa ƴan kallon ‘yan ƙwallo mai suke kalla Sai da a lokacin da na nake ma a wai aina abu nan wata rana a ɗakin sai an ga suna kallo suna ta dariya. Kaga ana kallo suna cizon yatsar. An yi wa wani magunta. Kaga kaga wannan ko kaga wannan kaga wannan banza. Nace to me kuke kallo ne a ciki? Ya sa wanda suke kallo ba? To sai kaga irin wa'annan sun san me ake kallo. Ga ɗan Kaduna can an masa mugunta. kaga wani can kaga wani can ya harɗe shi kaga kaza kaga kaza to zaka je ba kun da su zo masallacin mu kai ba in ka ga wannan ka ce kai ku tashi mu tawo masallaci ina za ku je ce gidan za mu je mu kallo sai ku zo mai sallata ku hmm? eh ai dole mu hada da su allaji in mu kai ku shuke mu kadai yaran za su halaka sai dai mu rarraba idan muka yi kushi mu da alhaji muna son mu tafi aljanna mu kadai ba wani nan yara Allah ya ya mana amma dole mu haɗa da su kuma sannan mun kashe gaba kai ka san inda ka baro gidan ba tarbiyan za a ba su ballanta na kana da dama gidanka kaɗai ka ce to kasa su fita wani wuri kar ki ba su su fita to in duk ba ta ba su fita bita suke ba bitan suke ba To, mun san halin gidajenmu a yau da da ne, kaga da san tana zane tana son, hatta an ka da su ba ta so ma saboda tana son ta kai su su cimma wata hadda. Tana son ta kai wani, to yanzu gidajenmu ba haka yake ba. Balle mu nan ba da ke, in ma aka matsa musa gidai tafi gidan makwasa. Ina kuka je wurin nan, su zo na kudu, mun ce gidan su ba ne. wallahi malam kwanda su zo mata kwanda mu haƙura mu rage khushu'in masallacin saboda mu samu su kuma su zauna a nan wa'annan ne sha'awa suke bani to ga na mutane kai ba na ka hmm? ina kanta hmm, a duk tare suke ko muraƙaba ce ta haifar da khushu'i kaga muraƙaba Allah kake kallo ka gita. sai baka tsoro shi ya haifar da su tare suke tafiya in har muraƙaba ta samu muraƙaba za ka kawo ta ne in ka fara kawo ta ka fara kawo ta tana zama da gindinta sau za ku so iya shiga ai kaman abun tsoro ne in ka ga abun tsoro tsoro ba zai zo maka ba sai ka ga abun tsoro sai ka auna muguntarsa ka auna menene ɗinsa sha'awa ba za ta kama ka ba sai ka ga abun sha'awa to haka Allah ya dai sai da abin yanzu baka gani ba bakiyan suka zo suka zo suka yan yaran nan haka sha'awa abin ke ba su ce kun yi nasara ku kun yi nasara can wurin su ba haka ne ba malami na son ya zama haka ce ina ko yanzu yan yaran nan aka bakka da su misalin zaka san yadda zaka sarrafa su kaga sai ka canza karatun ka canza kalar karatun sai ka kun zauna tare da su har zuwa wani lokaci kalamala idan muka kore su ba kanta sai dai abin da za mu yi a ɗan ba su ya haƙura bi a ba su a ba su in an sauƙaƙe wa wasu to wasu a wajabta musu samari samari ku wajibin ku ne ƙannen ku ne ya kamata su zama kusa da ku su za su tare muku baya nan gaba in kuna tafiya su za su tare muku baya ku bibbi ku rarraba su ku rarraba su don ka a nan masallaci don ka doki wani yaro ina kuka za mu ce a ba mugunta ne ba ya yi daidai ya yi rashin ji ne ya yi daidai ku yi aiki in ma a wani masallacin an hana ku an ci muku mutunci ka ku yi ku zo masallacin ku me ma ya kai ku zo wani masallaci ta masallacin ku in ba neman fitina ba ku zo ku tara ya masallacin ku an gina shi saboda ku an gina shi don ku bauta wa Allah an gina shi don ku zauna ku yi karatu shi yasa aka gina duk wanda ya ɗebi kuɗi ya bayar saboda ya ga ga abin da ake yi wani tsoho da ya zo ya ga nan yaran malam da ya zo da daddare ya zo zai gane, kun san dai ba karamin tsoho ne ba malam da ya kalli yaran na fashe yi da kuka kawai dai ga yaran wannan ya ya ya ya ya ya wannan ya ya ya ya ya bai dame shi wancan ya fita gudu ya haka wa'annan suna ta tayi wannan ya tara wa'annan suna ta ce suke ce lokacin sahabbai da ake ba mu labari sai hawaye yace to ina tabbatar maka mallam sai ka je garin mu ka yi irin wannan ce akwai masu yi a garin ku ga wa ne ka ce a na ce to ɗaya ne wannan na yi wannan yace ni irin na na nake son ganshi shi a garin mu ce to mallam rarrabu biyu inda zaɓi ne ni ma a shi tafi garin mu amma inda Allah ya kaddaro min zan zauna rajulan يعبث بلهيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه إن ذوشر وانا تاي خشوعي دا كاكا قبع قوانسا سني خشوعي فإن قلت إذا كتي قد ذكرت أقساما ونتيجتها نقع بعشانكو ka ambata mana zakarta a ƙasa maha ka ambata mana kashe-kashenka wa natijataha wato wace ce wakili sunan sakina ka ambata mana kashe-kashen sakinan nan wa natijataha da sakamakon sakinan nan wa samarataha da fa'idan ita wannan sakinan nan wa alamataha ka nuna mana alamanta abu nawa ya kai hudu a ƙasa maha alama samarataha ha, guda hudu to yanzu kuma kowanne ya yi mana wannan kashe-kashen kayan mun ji daɗinsa wannan sakamakon kayan aka samu wannan ya yi daɗi wannan fa'idan ka za ta yi wannan alama a yanzu dai kawai abin da muke nema fama a sababuwa aljalibatu laha menene hanyoyin wannan sakinan da kuma abubuwan da suke janyo wa mutum wannan sakinan labudda laha sababu ko wala ha jawalibu Eh, asbabu alama ba alama ba asbabu eh, ba ma asbabuha aljalibatu la wannan ba guda ɗaya ne duka kawai sabubban da suke haifar da wannan sakinar saboda kaga tun daga abin da ke haifar da ita ba sai ka liƙe masa ba don ta zo maka ya ce to al'asababu almu'addiyatu ila safina take hadda nuqata wahida fa karshen ta a wancan babi ne ko ba babi ba ne ba al eh? manya manyan baki aka rubuta wato al asbabu hanyoyi dalilai masu kai mutum zuwa ga sakina ko masu kawo mutum sakina ايه الايه قلت سببها استيلاء مراقبة العبد لربه جل جلاله حتى كأنه يراه وكلما اشتدت هذه المراقبة أوجب له من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع والخشوع والخوف إلى باريس. ba ku tambaya ce ba ce yayi ne lamarin tsakaninsu ki muraƙaba ke haifar da ita inda kana son sakina dubi Allah yanzu ko kaza ce huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu ai sai kwanciyar ka in ba sa baka yadda makamin ka ba in ba don kula da asbabu ba ba Allah na sama da dukkan komai Allah shi ne farko kafin komai, shi ne ƙarshe bayan komai, sannan babu wani abu da ya shiga tsakaninka da Allah. Ba tsino, daga kai sai Allah, aqrabu ilayka min hablil warid. Mutum bai iya tsallako Allah ya saka maka wuka sai dai Allah ya baka. sai dan kai wani abu Allah ya fasa tsare ka amma ba na haka ba ba mai iya kashe ka sai dai Allah ya saka ran kwanan ka ta nan ne ko kuma ka saba wa Allah in ka saba wa Allah yana son ka yana iya jarraba ka ainihin saboda wancan sabon don ka samu hanyar da zai goge maka wancan sunubin da kai in ka koma ga Allah to ka aka ce ah, kana kungumin daji yanzu babu wani abu tsakanin da Allah sai babu wani abu duk macizan dajin nan ba man da zai cije ka sai Allah ya kyale duk kurayen da ke dajin nan ba wanda zai iya cutar da kai sai dai Allah ya kare duk yan fashin da ke cikin dajin nan ba wanda zai iya cutar da kai sai dai Allah ya kare amma kafin ka akwai Allah sau nawa za ka ga yan fashin wani lokaci sun suna ma hidima wai an yi wani a masallacin nan da da ya noma ya ga ashe nan ga komandansa gaba ɗaya ga gidan shi waje da gari haka kuma ga garin hatta iri fa wani tafi zai fi tsari wani dauke dauke iri saboda fafa ta kauye fitsari mutum ya tafi wani ya ce dauke iri ya nemi irin sama da kasa ya rafa shi shikenan ya buge masararsa ga dare ya tsala dare ya yi shi nan sai ya tafi gidan sarkin bala'in ya sai je kai masa rasa gidan da ya ɗauko buhu ɗaya ajiye zan ajiye masa rasa nan ya ɗauko ajiye ba sai sa ya zan kai ku je ku kwafa masa ku je ku kwafa masa masa rasa aka je aka ɗauko na ajiye ce lai tunan in kana ya tafi gida ta babu ka sai gari da ya zo da mota tare aka loda masaran da su ƙwarai bayan ga abinci a gida ga menene ya zo gida ai kaga wannan wani tsarewa ne na Allah bai da kowa a gari in ba Allah ba ko lokacin da wata rana muna zuwa dajin na mallam muka tadda fada ya kasame a gaban mu aka koro shanu sai ga yan sanda da wannan yan anti-robbery din suka zo mallam suka harke a tsakani mallam aka da wuta kake ji kawai yadda ka san fim har da irin bindigan nan mai kuka tsotsuna a a su kai muka tsaya muna kallon ikon Allah muka muka gangara muka bi ta haka muka je maza maza ga ta ta abun da muka tanda su ashe mun bi ta da su suka taso mana ku ma'aikatan gwamnati ne kuka ce o oh, o oh. sai wani ce yaran malam ne ku sai muka ce um da ni a ciki yaran malam ne ce ya ta kuce ba kama wani a cikin ku ba ko ce ba kama ba ce ta kuce wata mota ba ta sani ba kawai malam ta tawo sai ga su tsake wajen mutum uku so kashe a nan rafin alkali motar ta zo daidai wurin ɗan suka ce shi direban ba san da shi da Allah ce salamu alaikum muna tambayan abin da ce na za ka je ce ta ce aka ce in kawo wasu na gonan ike gonan malam ne ce eh ce to mu je ya wuce sai gata nan shiga ciki ka zubar kakka a gefe shiga sosai ya shiga je masa ya je abin din ya dawo amma lokacin karan nan babu wani abu da ke gitta anguwa kaga Allah ya kare <laughs> shi wannan kaga shi dan ya bai shi har cikin jama'a to kawai wani tsautsayi ne wani kaddara ne to amma gudun kaga irin aje ga ƴan yara ƙanana ƙanana ga menene wani lokaci za ka yi muka je gonar nan fa malam har kofar gidansu suke zuwa suna tsinko goba su fito tsofaffin sun ce ga wata can ga wata can wuce kurkurkur su wuce su je su tsinko su cika aljifansu kawai dai mun daina zuwa wurin nan saboda kusan riski ne amma ba mu samu wani ƙalubalanta ba tare da su ko ni ban ba ke saka dinga ke tsautsayi ne wannan kaddara ce shi ba komai qultu sababuha ul muraqabati muraqabatil abdi kawo muraqaban bawa bawa ya kawo muraqaba li rabbihi ya zo da kiyaye ubangiji ga ya samu nisuwa jalla jalalu hatta ka annahu yarahu kaga ta inda baka gani tsakaninka da akwai wani tsakaninka da Allah zai ƙara fa in ka sake ƙarawa a ai na san ka tambayi yadda na yi wa wancan ɗan uwanka da safi da yi bacci sai na ce to yanzu abin da za a yi koma ka zama ɗan ƙaramin yaro ka koma gaban mai littafi ka zauna ka dinga duba gaban shi da littafin ka da komai yaran nan ko su dinga maka dariya kaga sun daina bacci da suka ji labari za a yi maka haka hatta ka annahu yarahu to kaga ka zama tamkar kana ganin Allah ai to me zai tsorata ka ba abun da zai firgitar da kai za ka samu kushu'i sannan kuma ka gano kuma abin da ya kamata kai masa ba kai masa ba dole ka samu kushu'i wa kullama ishtaddat hadhihi al duk lokacin da wannan kallon Allah ya tsanani aujaban lahu min alhaya'i, zai haifar masa da kunyan sabawa Allah مراقبًا تدقق أناني والسكينة ذات هيفر مثل دليل هو هو المحبة ددق إنسان الله هو الخضوع دك أنك أنت الذكي والخشوع حد والخوف إيه بعد إيه ka rasa ma muraga abin da zaka lura da shi kamar yanzu misalin ga kaddara yanzu ba ka ai ka ga yara yanzu suna muraƙaba mu ne ga wani yaro yanzu zai tafi idan bai Ka ne ana kai an sallame daga karatun na ko an gama yanzu ka gani yayi tsalle ya juya wanda ya kai wancan doka wanda yayi menene kuma ba faɗa suke ba kaga ba muraƙaba a lokacin amma yanzu suna kallon mu sun san za a yi musu magana ba za su yi ba To kagan ka san Allah na kallon ka ko kuma a'a ga ka kaddara sura Allah gashi nan gaban ka. In ka faskara iya kawo Allah zuciyarka to ka kaddara ga ka a gaban shi yana kallon duk abun da kake kai ne ba ka ganin shi. Ta lokacin za ka samu nutsuwa. Za ka samu nutsuwa. Ta bakin ai tsakanin da ra'isu ne. Nai da shi ya gane Eh, kasan kallon mai kallo ya riga kallon ka. Kallon mai kallon ka ya riga kallon ka. Sai ce bai gane ba. Sai na to za ka gane yau. Sai eh, ka kaddara ga ta yarinya can. In ka ɗaga ido ka kalle ta ba ka gani na kallon ka. Ba za ka daina kallon ta ba ke ina ba zan kalla ba malam. Na gane. Abu haka. To kasan kafin ka kalle ta Allah na kallon ka. ta lokacin kaga dole muraƙaba za ta ita ce muraqaba ai ka daga ido falau za ka kalla sai ka tuna ina kallon ka sai ka ji da abin da kai sai ka haɗo da istighfari ba dan za ka samu kanka munafiki yanzu ni yanzu da haka yi wa Allah na gafala kenan shi ya ce ka a kalla gashi na kallo na kaga ka dubi muraƙaba annabi Yusuf ya samu aiki cikakken muraƙaba lokacin da mace ta neme shi ga ta mai kyau ga ta ‘yar sarauta ga ta mai kuɗi ga gida ga abinci ga shi a ɗakinta ga shi a menene amma kawai da ta neme shi sai dubi Allah ana cewa da ta ga gunki na kallo ko da yake irin hikayoyin nan ne ko gaske ne ko ba gaske ne ba ban tabbatar da shi ba da gunki na haka na kallon su sai ta tashi sai sa masa tsumma a fiska yace to ke kina jin tsoron jama'a da ne ba zan kalli Allah ne kallo na ba sai ni ka Allah kaga kallan ka Allah ce ce kai Allah na ganin sa ba zai iya wannan abun ba sai kai masa rufka shi tare shafafaro shi yau waje banko kofa ta kaga ya samu muraqaba da babu muraƙaba ba a garin su bane ba gashi matashi ne gashi duk komai ina da shi ga kuma zai ƙara samun yarda a wurinta tunda an haɗa shi da ita amma gaba ɗaya kalli Allah ya manta da wannan ya san abin da zai biyo baya za ta ji masa ta ku fito fili ta ce mata yaro nan sai na ji masa gaskiya ne na so shi amma in dai bai yi abun da sai bayan nan sai na ji masa sai na ja masa kafin ya ja masa ya dinga roƙon Allah ma Allah ya kawo wannan abun a ja masa a wannan ɗin nan aka tattara aka kai shi kurkuku wato mace ai ta iya eh, mun samu wata yarinya cikin masallacin nan wani wani yaro ya dame su kullum da duba da menene da sa ido suna magana juna su ce ka shi zan ji masa dan take ke tace zan je masa haba da yauke ta kwazo ta yi ta ta isa me aka ɗaga ta ta tana da cike wai ya make ta a cikin masallaci aka tafi aka je asibiti aka yi wane ne ga ciki ga wane ne kawai hikiman da aka yi a lokacin nan da aka tashi shan ɗaya da aka ci an sallame shi shi ne kawai hidda mu kuma abun ba ma ke mutane duk aka je aka auna aka ce lafiyan talau menene lafiyan talau sai dai typhoid da take da shi ina aka ta bata maganin typhoid ta warke abunta kuma muka biya kuɗi ana ta godiya abin da yansa amma ana ta dukan ta yi kuma yanzu suka ba alaman duka hatta sai da aka fa aka tuɓe ta babu duka saboda shi abin ta yi kagan wannan ai in ba eh, abin nan in ba don kallon Allah ba lai la fakara wallahi da mutum sai da shi wannan makarantar abin da suke neman ka da shi kenan sai yau aka ce ka je ka doki mace da ciki a wannan zamani zamanin human rights din nan dai Allah ya tsare kasancewa akwai dai kwarjini daban-daban a hanyoyi dai a sababu daban-daban maganar ta mutu amma da ba wani ya ji ta da kunne sai ce sai na ja masa kubashi sai na kira masa ruwa yasa ko yara za a ɗauka ce to kaga idan ka ba ta son wannan makarantar ka tursasa mata kaga za ka haɗa mu faɗa da ita ne in ka ba ta son wannan makarantar ka yin haƙuri kararsa kaga karatu na rara shi ne don in ba haka ba za ta dinga aikata wasu abubuwan da sai ya zama ƙarshen ta tsakanin mu ba ta ka ba in tana so ta zo in ba ta so ta kyale ta ko kuma ka je kai ta nitsar da ita har ta gamsu sai dai kuma an yi haka din a wannan zamanin ita san ba da babu wasa za ta zauna ta san duk ƙaryen da za ta yi babanta zai ci mata ne to saboda ka wal khawfu war raja muraqaban nan za ta kawo khawfu za ta kawo raja daga can baya kana ɗauko shi أو أوجبت له من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع والخشوع والخوف والرجاء ما لا يحصل بدونها أبون دا بغي تبقى سامواء مبادا وانا سكينة با وإننا أبدا سونوني بقي كون وانيا سينا دوالا سامواء to ba su taruwa kuma ka iya sarrafa su. Wainan abubuwa fa injuna ne, idan ka same su kai za ka yi amfani da su. A, ya haka, ni ma na neman tambaya. Ya za a yi a raja ya zama inji ne, ka yi amfani da shi ka amfana da shi, ya za a yi haufu ka amfana da shi. khaufu tunda shi ne farko za ka yi amfani da khaufu ka daina mugayen ayyuka duk wani aiki da ya gagare ka an ka kalle khaufu in ka samu khaufu za ka yi barinsa za ka watsar da shi to kaga tsoron da bai sa ka bar abubuwa ba to ba tsoron bai ma amfani ba tsoron banza ne kawai lokacin da kaga girman Allah ka tsorata daga Allah to ya kamata ka kalata wasu abubuwa da ka kasa barin su a lokacin da ka yi barin su kaga kayi amfani tsurar tsoro bai da amfani Ba ka gani ba ba za a je lahira da shi ba a duniya kawai ake amfani da shi in an je lahira ba tsoro ba khaufu an bashi daga nan duniya to tsoron amfani da zai maka ka daina ayyukan da ka kasa yi to inda tsoro ka yi aikata su ka ci riban tsoro raja in ka kwalla fare za ka samu ba ka gajiya ba ka gajiya ba don wannan hausan ba ku santa ba da na gaya muku ita amma duk da haka zan faɗe ta a ce kana haƙa rayu yayi nan da yayi ƙasa ka haƙa ka haƙa ka haƙa kasan nan ma kana kakulata ne da hannu tana komawa kana za sai za mu yi haka yaya me yake ba ka san daji ya barka eh kai ka gani <laughs> amma zango ya gane zango eh me ce ka gane dai aikin akwai aiki yawwa ya gane wasai ma ya gane kiwon falo dai bai gane ba tun da ka haife shi aka haife shi a falo daga nan ne wasan sa falo sai dai hau kujera girgo kafa ana sakko fa ji ciwo sakko fa kakkaji in an jima ka ganshi akan kawo kamar tsera ya kace rashin jinsa kenan hmm? ka dafa tsofaffi ma ya zama haka Mallam ko gafiya ake nema ba kai kwatolo wace zaman ka abin ba kai kwatolo ba eh? to haka kwatolo ike yi za ka rami ya yi kafa ka zo da magirgi ka haka ana kwashe gaba ce wuri da hannu ake kwashe kafan da magirgi da fatanya a haka a haka can ƙarshe ka je kana tsammani in ka kusa sai gafiyan illa sai gani na rami ya je ya yi haka ka sake fatsuman ya tsaye kaza nan ta kai ka iya kusan gindi ka gana ma in kai haka sai kaza ko ba dole ba kila ma ya sake yin wani wuri ga magariba ta dofo Hmm? me ita a ah, ina da daddare ai ba hakan gafiya da daddare saboda akwai maciji akwai a ciki wata rana kana kusa nan wurin sai ya daga ta ba ina ina lashe lashe nan din sa jaja wuri baki ya daga ta ba ka ba ba sai gudu ba ko da daddare ne fa ina sai da rana ai ba haka ragi da daddare sai dai gol din ne gol kamar ya ta haka an tabbatar da lami lafiya dama kuma ita gaskiya da maciji abokan juna ne in gafiya in maciji ya shigo ta gan shi ya fitine ta sai ta toshe shi a wani kwanan ta bar masa rami sai ta kulle wani wurin kashin ta in ka tashi ka biyo ku haɗu da maciji amma bai hana tana ciki to me kawo ne wannan maganin? raja kaga kana sa ran zaka kama ka kama baka gajiya nan take sai a sake jan fanya a sake abun nan din in an yi sa'a a samu an ba sa ba kuma kama wahala haka za ta fi gida ke to sa rai ba ha akwai tsuntsu ba yau tai masa kirari yau tai dari jinin ka ikwana a daji in ya tashi faka faka sai ya faɗi kif sai ka ɗauka tsani har sai ka zo kansa kana shiri ka kama shi da haru sai ya sake matsawa can sai ya samu wani ya boye ya saje da ciyawa ka duba ka duba sai ka kusa taka shi ya tashi ha ba nan da ya gaji in ya cilla sama ba ka ƙara gaje kai kai kai ai ta rufa ne da na mace shi wanda bai san shi ba sai wuni ana zai kama shi shi a hannu ya kawo shi gida to sa rai amma wannan ba ba mai yaudara ne ba sa rai sai sa ba ka gajiya to kaga fara yi ma amfani saboda kana tsoro yayi maka amfani sa rai yayi maka amfani saboda kayan aiki ne wallahi hasulu ainihin biduniya wannan nutsuwa sakina ba za ta samu ba in da wancan ainihin muraƙaban ba fal asasu la'amali. Da dai hasali tsoron Allah e, kallon Allah ka annaka tarahu shine tushen ayyuka alqalbiyya kulliha wa jumuduha wa umumuha shine game gamammenta allazi qiyamuha bihi eh eh amudu ne ku? ni ma na waka ne ai wannan bai da bambanci sai dai ko in ko ne ba ku gani ba ni ne ban gani ba to dai anan ni ne ban gani ba asasul a'malil qalbiyyati kulliha wa amuduha kuma ita ce ginshiƙin asasu amudu kaga kenan rufa za a yi masa tunda ci gaba ne daga asasu asasu al'amalil qalbiyyati kulliha wa amuduha kuma shine ginshikin ita allazi qiyamuha bihi wanda tsayuwanta ba zai tabbata ba sai an hada da shi ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصول أعمال القلب النبي ترى توشن أيك زوجيا وفروعها درسا آه وفروعها كنا كان أصول الأعمال القلبية كان يزما وفروعها haka درسا كلها وكلها اذا kullaha ya zama fi kalimatin wahida yaushe na muka karatu utiya jawami'ul kalimi Allah ila illa ne ku eh yawwa an ba shi iya dunkule kalmomi hannaka wal asr wani na cewa inda ba a saukar da qur'ani ba sai ita ta wadaci mutane kullu eh kalima fi kalimatin wahidati, wa fi qawlihi fil ihsani magana sa da yi magana kan ihsani yace wannan duka tushen wa'annan ayyukan zukata yadda zaka same su dalilin samun su kawai muraqaba an ta'budallaha ka annaka tara kaga matukan komai don kullum mutane suna ganin babansu za su yi aiki da kyau in suna kallon malaminsu za su yi aiki da kyau in suna kallon shugabansu za su yi aiki da kyau yaya suna kallon Allah bai zan min babu aula ba baban ku zaka iya masa wayo amma Allah baraka za masa wayo shugaban ku zaka iya masa wayo amma banda Allah fata'ammal kalla yi la'akari fata'ammal eh, kulla baqami ka duba duk wani matsayi min cikin dini na matsayin addini wa kulla amalin min a'malil qulubi dukka kalla kaifa tajidu hadha asluhu wa ba'uhu. yadda zaka samu wannan shine asalin sa shine mabukugan su muraqaba a takaice dai inda aka hau aka sako wal maqasudu anna al abda muhtajun ila sakinati bawa baiwa tana da tsananin bukatuwa zuwa ga nitsuwa indal wasawisi kaga sake-sake zo ko tambayanka aka yi in babu sakina ta sai ka rasa amsan da za ka faɗi menene sunanka ta kai dirin-dirin wanne sunan a ciki wanda ake kira dan a gari ko wanda ake kira na abin a gida laƙabi na wane ko kuma wane ko kuma wane ban so ke da na ce ma me sunan ka amma in ka fara da nutsa kana kallon sunan kawai ka ce wane dan wane shikenan dan kabila ka ba su duk rikici ka amsa sunan mai sunan ka إلى السكينة وأنا يعني محتاج إلى السكينة عند الوساوس المؤتردة وندك جنتوا في أصل الإيمان سكين ليثبت قلبه دنجد ذير ذوتي يسا كو ذوتي يسا ذات تأيو ذوتي يسا فائلة تأيو ولا يزيغ ذوتي ينبذي كركسي با تند ذوتي نامي جيني wa indal wasawisi wurin saƙe-saƙe wal khatarati al fi a'malil imani saƙe-saƙe da to khataratu ma saƙe-saƙe ne al ne suka wurin ayyukan imani don haka kawai za ga lokaci kana shakaɗe yanzu nan kai yanzu a ce kowa za a masa hisabi yana ai wannan kuka zai yiwu yanzu a ce kaza a yanzu a ce kaza yanzu a ce kaza yanzu a ce kaza ki subhanallah ya a'udhu billah huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in ali li alla taqawa ani me me bihil amal imani li alla taqawa inda za ta yi rauni ba za ta yi ƙarfi ba wa tasiru humuman wa gumuman wannan sake-sake da wasa-wasai wasa wasai sai su waye gari sun zama bakin ciki damuwa da bakin ciki damuwan inda za a je bakin cikin inda aka baro wa iradatun kusa biha imanahu da wasu manufofi da imaninsa zai dinga raguwa ta dalilinsu wa inda asbabil makawifi ala lafiya, haka wurin hanyoyin tsoro mabambanta makhafu alakti lafiya liyasbuta qalbuhu don zuciyansa ya nitsu wa yaskunu ja'ashahu karfin ran zuciyan ya tsake ja'ashu mai tsikewa shine ja'ashu don zuciya ta samu nau'in tsikewa in ka tsike shine baka shakkan komai baka tarar da komai da dare da rana duk ɗaya ne a gare ka wa inda asbabil farahi sannan inda dai da wannan nutsuwa murna in ta zo li Allah ya tsamaha habihi markabuhu fa yukawi tal hadda in yayi haka wurin asbabul farahi li Allah ya hu markabuhu bihi don kada abun hawansa ya yi kwadai tsallakar da shi iyaka tun da murna ai kaman wani abun hawa ne ka hau in kawo cikin murna kaman a dabba ne kawo ya tsamahu bihi markabuhu fa yujawiz al hadda ya tsallake iyaka allazi la yu'abbar fa yanqalibu tarahan karshe murna ta koma bakin ciki wa hadana yanzu ba gani ka kalli yan angwaye an ɗaura aure ana murna sai dan sai gittowa tsakani a dinga wasa da mashi a dinga kwanto da mashin a dinga walwala mota a wuri guda ɗaya haba inda Allah zai taimake su ka ga taya ta fashe ya wuntsula ya sake wuntsulawa ya sake wuntsulawa karshen ta karairaye ya ya. kaga wannan murna ya samu amma abin da ya hau na murnan nan ya sashi fita iyaka yau murna ta juya ta zama bakin ciki ƙarshen ta ce kuma da amaryar a ciki tunda in yi hawan motar nan da amarya a ciki yana so ya nuna wa mutane gwani ne ita kanta amarya ta sanya ne to ƙarshen ta sai kaga an waye gari kuma abu ya koma bakin ciki daga nan sai maganar makabarta ko kuma maganar zuwa asibiti duniya an karairaye ba ba san inda yake ba ya zama hukuma shi ne tara farahu ya tashi ya koma tara ka ga wannan rashin nitsuwa kaga rashin nitsuwa ne janyo la yu'abbiru fayanqalibu tarahan wa hazana wa kam man an amallahu alaihi da yawa wanda Allah ya ni'imtar da ya ni'ima akan su bima ya farahu wa jama'a bihi sai kangare markabul farahi abun hawan nan na murna kun ga abun hawan da shine markabuhu abun hawan nan na murna ane ya sandare masa wata jawazal hadda qalaba tarahan ajilan ta ke ya juye ya koma bakin ciki shine tarahu yanzu ba gani ba mabiya annaba ka dubi annabi Musa lokacin da aka taimaka auna ya halaka a gaban shi tun da an fiddare duk wanda yake tare da annabi Musa ya yake zai mutu. Amma lokaci guda aka da ruwa, hankali dai rabi ya nutsu. Bayan sun fita ana zafa su biyo mu. Zai yi kamar ya da aka ce kakka taɓa lafi da shekaru. Yana wucewa ya ɗan hau tudu haka suka shigo. suna gama shigowar ruwa ya ɗi maimakon da sauran abinci a ji a dafe shi maimakon a taro a dinga tsalle ana dinga tsalle yayi yayi yayi idda gaba ɗaya sai suka ɗauki abin. to haka in an yi murna azumi ake baka gani ba yanzu ai kaga jahilai. ranar aihuwan annabi ranar litinin me yake faruwa sai su dafa abinci su ci sai ta tsalle har akwai wata shafi a ta ce ta yanzu ranar da aka yi annabi na ji daɗi na dafa abinci na kirawo miskinanci na yi laifi ce kin yi laifi sai ce babban mai laifi yan bidiya kin kawo abin da babu shi a addini da za ki duba shi gani shin annabin da aka yafe shi muna yi masa me yake yi aka ce aka dubo azumi yake ranan aihuwarsa an gan shi azumin litinin tutur wai me isa kake azumin litinin da ya rasu da me isa wanne sirri ne ya sa ka zaɓi litinin yake eh, sirri da ke cikin ran naka aihe kaga to duk mai son annabi da gaske na son annabi ba sai shekara ba duk kullum litinin sai ya azumi yana iyawa in babu iyawa to sai dai a zuci yana so ya azumi amma ba zai yi azumi na farin lamma wani ya gagare shi na farin lamma da kyar ake yin sa to sai abin nan amma in ban da ba da haka mutum azumin litinin ba zai ci shi ba saboda yin sa za ka tuna ainihin annabi ya ce ai amma kuma rana ne na murnan aihuwan annabi godiya ga Allah ce ka ɗauki azumi ran nan ba za ka ci abinci ba ba za ka sha ruwa ba ba za ka yi kaza ba saboda murnan aihuwan annabi kana godiya ga Allah sai ga shasha suna dafa abinci hmm, ta kuma ga asara ga menene a su je su kwana ba su yi bacci ba ta kwana ba bacci ba na karance karance ishiriniya ne albudda ce waƙe-waƙen hausa ne wane ne wane ne ne wa'azi wa'azi tarihi tarihi kwana ba yi bacci ba wannan ku kasa kanku amma da murna ne azumi za ku don ranar da aka ce an samu wata ƙaruwa ko wata falala to azumi ya kamata ne ba don kada mai bidiya ba da durar da muka suna na ranar da muka ta ya ku dace da alamis ranar da muka tare a masallacin nan sai mu yi azumi na muna godiya ga Allah amma ka ayi bidiya ce kada mu yi in kana azumin ka litinin kawai kada ka ce kana azumin nan saboda murna nan Allah ya ba mu muka tare a masallacin mu to kai wancan azumin wanda annabi ce ai kuma ana duba aiki ran nan ana waye ana waye san kalaba yanzu ibadodin da muke da su ma sun ishe mu ba sai mun ƙara wata ba tarhan ajilan walau o'ina bi sakinatin da an taimake shi da nitsuwa ta adilu farhahu wanda za ta saita ta yi daidai ta saita murnansa la da bihi khaira da an nufe shi da alheri wa billahi tawfiq ni ma da kaina ba zan kara ba yau ba sai an ce min in tsaya ba hmm? ko an ce a ƙara ban ƙarawa hmm? wa alaikum salam jama kan gare Mali bi raddi jimahi min gawayatiha kama to raddu babu ba radda jimahi na cewa wa zai iya dawo da dawaki gararru daga kan garewansu jama'a kan garewa ba ko kan garewa irin na yaro ba A'a, idan misalin eh, doki ya sako kai baka ya control ɗinsa. Ina ma da a inda zan nuna maka wannan, eh, eh, da da ake maka an zo ga za a ba wa shanu ruwa a ce tare su ka basu fasha, kuma sun ƙi ji ƙishi. Ya ce kakka kuskura ka basu su ce, ka dare, ga sanda an baka. doke su iya ƙarfinka hmm. wannan ka take duka ta dai ka ji ta nan ɗinka ai Allah sa kana da hankali ka kai ta yasa baki ka moce ta wuce amma faɗo ma za ta yi hmm? ban ji ba ha ba zai mata ne ta bai ya san lamarin ya san dawar gari abdulsalam ne zai iya tarewa shi ma abdulsalamun masallaci ko umarun masallacin kinkinan shi wannan zai iya tarewa an kwaɗan ko kuma ko kaɗan kuke jira ne akwai dai masu son a ƙara takwas ko ɗaya shima takwas hudu hudu ɗaya alhamdulillahi rabbil alamin na ka shafi nawa ne juz'in ƙarshe eh ko ai ka ba kama kali Dari hudu na ji saba'in da ɗaya na ce jifa'in ƙarshe biyu ne ko amma biyu biyu ne a ciki hudu ne a yi naka kai ma kana da shi naka kuma shafi da wani au kai ma ina ga mujalladin ƙarshe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 اللهم بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين